son nommé ministre de l'économie et des finances, M. Seydou Sidibé, ministre du développement communautaire et de l'aménagement du territoire. Sakataren gwamnatin jamhuriyar Nijar Gandu Zakara kenan yayin da yake karanto sanarwar garan bawul ɗin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi wa gwamnatin sa sanarwar ta ce an rusa ma'aikatar ministan fasalin ƙasa saboda haka an sallame shugaban jam'iyyar idr e tabbat ahmad bubakar sise daga aiki sannan sanarwar ta bayyana cewa gambo habu ya canji ministan raya al'adu usman abdu na jam'iyyar ta udr e tabbat a ra'ayin 'yan adawa wannan wata alama ce ta baraka ta kunno kai a tsakanin jam'iyyun da ke mulkin niger alhaji dudu rahman shine sarkin yakin jam'iyyun adawa na ardr ba mutane bane ka zauna da su kai tsawon lokaci da su ko misali da yawa mu mun zauna da su shekara uku mun sani mu bai ba mamaki ba fitowar sise ministar sise daga cikin wannan gwamnatin bai ba mamaki ba waɗanda suka kori ma dirka ba ibrahim yakuba wanda ya musu kokari so kore shi balle sise ai mun san dama akwai rigima a cikin tahiyar dama mun san akwai rabar kanu a cikin tahiyar to haka nake son ka gane ba kare hutowa daga wannan gwamnatin ba sai an watse an bar su yanda aka saba idan za a yi zaɓe kowa ya fita bar su su kaɗai sai dai alhaji asmana muhammadu na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki na cewa dama ce shugaba iso muhammadu ya baiwa a bubakar sise ya mai da hankali ga shirye-shiryen zaben 2016 wannan zanci ne na mutane na 'yan adawa ma in kana so 'yan adawa su kullum abin da suke fata a samu rabo kanu a lokacin in allah yadda mu a wajen wajenmu ba za a samu rabo kanu ba tun da wanda duk san shugaban kasa ya san mutum ne mai amana marika alkawali shugaban kasa ba yadda za a yi shi da wani abokin tahiya a samun sabani tsakanin su si sai jam'iyya gare shi nan da wata biyar za mu zaɓuka ya kake so ya tsaya minista ya bar jam'iyyar shi mun baka ga shugaban shugaban jam'iyyar pendas tarayya bazu ya bar minista na affaires étrangères ba na halkokin waje saboda haka ai ba bako abu bane ba shi mu president kinmu na jam'iyyar mu shi ya fara barin gwamnati an dai jima da ake yayata jita jita rashin zutuwa tsakanin tsohon ministan fasalin na jamhuriyar nijar amadu bubakar sise da firayim minista birji rafini rikicin da wasu rahotanni suka ce ya sa jami'an biyu tankiya a yayin wani taron majalisar ministoci har sai da shugaban kasa ya shiga tsakani yayin da wata majiyar ta daban ke cewa yunkurin amadu bubakar sise na tsayawa takarar zaben shugaban kasa ya taɓarɓarar da dangantaka tsakaninsa da shugaban kasar nijar isu muhammadu duk da kasancewarta karamar jam'iyya jam'iyyar ta idr e tabbata na da kujerun wakilci shidda a majalisar dokokin ƙasa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger